Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma muna tafe da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu zamu gabatar muku da shirin nan na mu koma noma daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda da shine zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin mu na wannan lokaci. da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma kafin a ji abin da na ambata din baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 31 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 17 ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau margayi imam Khomeini wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran ya dawo gida bayan korarsa daga kasar na kimanin shekaru 15 margayi imam Khomeini ya samu tarba daga miliyoyin mutane daga duk faɗin ƙasar ta iran a lokacin da jirgin da ke ɗauke da shi ya sabka a birnin tehran ya gabatar da jawabin sa na farko a kusa da kaburkan waɗanda suka rasa rayukansu a 'yan juyin juhalin wanda wurin yana cikin makabartar bahishte zahra a kudancin birnin tehran a cikin jawabin nasa na farko ya jaddada cewa zai kafa gwamnati kuma zai kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar iran daga nan kuma ya ɗauki kwanaki goma car yana jagorantar juyin juhalin har zuwa nasara ta karshe da kuma faduwar gwamnatin sarki sha masu saurare ko kusan cewa shekaru 422 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan janairun shekara ta 1599 turawan ingila tare da umarnin sarauniya elizabeth ta farko suka fara kafa mazauninsu na farko a indiya ta gabas manufar hakan dai ita ce yin amfani da wannan damar wajen tabbatar da mulkin mallaka na ingila a kan yankunan kudancin asiya da indiya ta gabas ganin haka kasashe irin su holland portugal da kuma faransa su masu hakutsa a cikin wasu yankuna na indiya amma saboda tasiri da kuma jimawa da ingila ta yi tana mulkin mallaka a gabashin indiya wanda ya kai tsawon karnuka uku wannan ya sanya ingila ta mayar da gabashin indiya ya zama wani bangare na kasarta da ke karkashin mulkin sarauniya victoria da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 171 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan janairun shekara ta 1850 aka fara wani bore a ƙasar china da ake kira boran taipin dalilin wannan bore dai shine nuna nishin amincewa da salon mulkin manco sakamakon yadda rayuwar jama'a ta taɓarɓare talauci ya yi tasiri da kamari akan rayuwar jama'a musamman ma a yankunan karkara da mutane suke fama da matsanancin wahala wannan bori ya samu karbuwa inda jagoran 'yan tawaye waɗanda suka ɗauki makamai a wannan bore suka kwace rabin ƙasar china amma daga bisanin ingila da faransa sun taimaka ma manco wajen murkushe wannan bore na al'umma. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. kasar iran an fara bukukuwan kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar jami'an gwamnatin kasar iran din sun mayar da kakkausan martani a kan shugaban kasar faransa a kan kiran shigar da wasu kasashe a cikin yarjejeniyar nukiliya an baiwa musulmi mata jami'an tsaro damar saka suturar musulunci a kasar afirka ta kudu yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke jagoran junju halin musulunci a ƙasar iran ayatollah said ali khamenei ya ziyarci hubbaran marigayi imam khomeini da ke kudancin birnin tehran a yau wannan ziyara tana zuwa ne a daidai lokacin da ake cikin tunawa da zagayowar ranakun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar ta iran da ke cika shekaru 42 inda a rana irin ta yau shekara ta 1979 marigayi imam khomeini ya dawo daga gudun hijira wanda ya share kusan shekaru goma sha biyar a kasashen ketare sannan kuma a daidai irin wannan ranar ce ya sanar da cewa za a kafa wata sabuwar gwamnati a kasar iran din bisa ra'ayin al'umma wadda za ta maye gurbin gwamnatin kama kariya ta sarki sha inda bayan kwanaki goma da bayar da wannan sanarwa ne aka tabbatar da juyin juhalin musulunci a kasar ta iran a yin wannan ziyara da jagoran juyin juhalin ya kai a hubbarin margayi imam khomeini ya yi salloli na nafila da kuma karatun qur'ani mai tsarki sannan kuma ya zagaye sauran kafirka na mutanen da aka bizne a wurin waɗanda suka rasa rayukansu a lokacin gwagwarmayar juyin juhalin musulunci a ƙasar wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin ƙasar iran sun mayar wa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da kakkausan martani a kan kiran da ya yi na cewa dole ne a shigar da ƙasar saudiya a cikin duk wata tattaunawa a kan shirin iran na makamashin nukiliya wannan furci na makaran dai yana zuwa ne a daidai lokacin da yake kokarin sanya sharaɗansa a kan ƙasar iran dangance da batun shirin ta na nukiliya da kuma batun da ake yi na yiwuwar amurka za ta koma a cikin wannan yarjejeniya mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa makaron ko waninsa ba su da hurumin saka saudiya ko wata ƙasa ta daban a cikin batun shirin irin na nukiliya bangaren da suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya ne kawai suke da haƙƙin yin duk wata tattaunawa shi ma akan abin da aka rataba hannu akan sa a baya ne kawai a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya mayar da martani akan emmanuel macron da cewa macron din ya manta yadda aka kulla wannan yarjejeniya akan shirin iran nukiliya amma ya kamata ya kwana da sanin cewa iran din ba za ta karbi wani bangare a cikin duk wata tattaunawa da ta shafi shirin nata ba hakanan kuma muhammad jawad zarbi ya kara da cewa dangane da batun tattaunawa tsakanin kasashen yankin gabas ta tsakiya kuwa tun kafin wani lokacin iran din ta sha nana ta bukatar hakan kuma ta kirayi saudiya da sauran kasashen yankin zuwa ga tattaunawa amma tasirin amurka akan su ya hana su shiga irin wannan tattaunawa da kasar iran to jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kotun ƙasar afirka ta kudu ta yanke hukunci wanda ya bayar da dama ga mata musulmi jami'an tsaro a kasar da saka lullubi irin na addini rahotanni daga kasar afirka ta kudu na cewa dai a halin yanzu kotun kasar ta yanke hukunci wanda ya bayar da dama ga mata musulmi jami'an tsaro a kasar da su saka lullubi a kansu da ma saka kaya na sutura musulunci a jikinsu wannan yana zuwa ne bayan karar da wata musulma jami'ar 'yan sanda ta kasar afirka ta kudu mai suna fatima ishaq ta shigar a gaban kotu ne bayan da aka hana ta saka lullubi da sutura irin ta musulunci a yayin gudanar da aikinta an shigar da wannan ƙara ne tun a cikin shekara ta 2018 inda kotu ta ci gaba da bin kadin lamarin da kuma jin ta bakin lauyoyi waɗanda suka shigar da ƙara da kuma alƙalai masana tsarin mulki da suke bincike da ƙarshe dai kotu a ƙasar afirka ta kudu ta yanke hukunci wanda ya baiwa musulmi mata gaskiya inda kotun ta ce ba laifi bane mata musulmi su saka lullubi a kansu a cikin aiki kuma ko shaka babu saka sutura musulunci zai rufe jikinsu daidai da koyarwa addininsu amma dole ne kayan su zama daga irin kayan da ake amfani da su nau'in su da kuma kala musulmi a kasar afirka ta kudu da sun yi farin ciki matuƙa da wannan hukunci da kotun ta yanke wanda hakan zai iya ba mata musulmi damar shiga cikin ayyukan jami'an tsaro wanda a baya suke gudun shiga aikin saboda hana su saka tufafi daidai da kwarwa irin ta addinin musulunci firaministan kasar kanada ya fitar da wani bayani na tunawa da musulmi da aka kashe a masallacin garin cubic na kasar tashar cbs ta bayar da rahoton cewa justin trudeau firaministan kasar canada ya fitar da wani bayani na tunawa da musulmin da aka kashe a masallacin garin cubic shekaru hudu da suka gabata a cikin bayanin nasa ya bayyana cewa a kowace shekara ana fitar da bayanai da kuma yin taro na tunawa da waɗannan musulmi waɗanda aka yi wa kisan gilla a cikin masallaci amma a wannan karan ya ƙudiri aniyar sanya wannan rana ta zama ranar tunawa da waɗannan musulmi a hukumance a ƙasar ta kanada ya ce ya sanya wannan rana ta zama ranar tunawa da waɗannan musulmi a hukumance wanda hakan yana da matuƙar muhimmanci domin kuwa hakan zai sanya wannan lamari na bakin ciki da takaici ya zama a raye a cikin zukatan dukkanin al'ummar ƙasar kanada baya ga haka kuma sun cancanci hakan domin kuwa an kashe su ne a cikin masallaci a lokacin da suke yin ibada ba tare da sun yi wa kowa laifi ba kuma hakan zai sanya a ci gaba da ƙara kamari wajen yaƙar duk wata aƙida ta ta'addanci da cin zarafi da zalunci da nuna ƙiyayya ga musulmi a ranar 29 ga watan janairun shekara ta 2017 ne dai wani matashi mai tsananin ƙiyayya da musulunci a ƙasar kanada ya shiga masallacin kibik inda ya buɗe wa musulmi wuta a lokacin da suke sallah ya kashe shidda daga cikinsu da kuma jikata wasu biyar ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma. Mu noma. Ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labaru masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan wasu labarai da suka shafi harkar noma da kiwo a nan Iran da kuma wani sassa na duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To idan muka faro ta daga Iran, za mu ci karo da labari a kan yadda ƙasar ta wadatu da sayo iri na nau'o'in amfanin gona da ake nomawa a cikin ƙasar da ƙasashen waje. Ma'aikatar jihadin gona ce ta ƙasar ta bayyana cewa a cikin ƙasar yanzu ana samar da kaso 95 cikin ɗari. na irin amfanin gonar da ake nomawa a ƙasar da haka ya mai da ƙasar ta zama mai cin gashin kanta a wannan fage wannan ci gaban zai sa iran ɗin ta samu rarar dala amurka biliyan ɗaya a kowace shekara bugu da ƙari wani labarin kuma da yake da alaƙa da iran ta fuskar noma shine sanarwar da aka yi cewa ta samu cin gashin kanta ta fuskar abincin dabbobi wato an samu wannan nasarar ce saboda samar da wadatattun kamfanonin da suke sarrafa abincin dabbobi a cikin birane da ƙauyuka to a cikin kwanakin bayan nan iran ɗin ta samu nasarar yin wasu dabaru ta hanyar fasahar kwamfuta da za a iya amfani da su a fagen ban ruwa na noman rani da kuma na wato garaka ita dai wannan fasahar da take haɗe da na'urar kwamfuta za ta iya baiwa mai garka ko mai noman rani bayanai ta yadda zai ga yadda gonarsa ko garkasa take buƙatuwa da ruwa hakanan kuma sauran buƙatu na amfanin gona da tsare-tsare ke buƙatuwa da su kama daga sanadarori da kuma takin zamani. in muka nufi kasuwar duniya kuma za mu ga yadda wato kasuwar sinadarin nan na kurkum take bunƙasa a duniya an yi kiyasin cewa a kowace shekara ana samar da kurkum wanda yawansa ya kai tan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ana kuma hasashen cewa daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai za a samar da tan da zai kai miliyan ɗaya da rabi a najeriya wato manoma sa da damar da za su tsunduma cikin wannan noma domin shiga cikin kasuwar duniya da kuma amfanuwa da wato amfanin da ake samu ta fuskar tattalin arziki. Ƙungiyar masu injinan surfe da na shinkafa wacce aka fi sani da Riman a Najeriya ta fitar da sanarwa cewa ya kamata gwamnatin tarayyar ƙasar da ta ruɓanya sanya idanu da take yi akan iyakokin ƙasar da aka buɗe domin hana fasa ƙauri.

To ma sauraro kashin abin da za mu iya gabatar muku kenan a cikin fitowar mu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Muna gaita ku zuwa shafukanmu na wato intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba. kasa kowa ya daidaita yanzu ma kowa ka na karai daga suna yaya da kama yanzu lokacin da za a saurari shirin na gaba kuma na ƙarshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na leka iran jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda a cikin sa mai kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe da mawakan iraniya suka yi domin nishadantarwa da kuma kayatarwa domin nishaɗantarwa da kuma ƙayatarwa da yake muna cin kwanaki goma na alfijirin cin nasarar jin jihar musulunci na ƙasar iran ne wato 22 watan bahman yasa za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi kan waɗannan ranaku masu tsarki na cin nasarar jin jihar musulunci a nan kasar iran kuma mun gaito muku gungun mawaƙan kurda suka yi mana waƙoƙi game da na ranaku masu tsarki da fatan za a gaya zama domin a saurari shirin masu iya magana da yana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi. روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار پس me To an gashe ku gungun mawakan kur da suka mana waka ta hamasa da fata ba su sun amfana kuma sun gamsu sun ji daɗin wannan waƙoƙi da suka ji. To kuma anan zan ja burki sai wasu za ku ji mu ɗauki da sabuwar waƙar amma kafin nan amma adin wanda suka taimaka shirin kammala ni ma da gunshin nake cewa ku ci gaba kan cewa tare mu a cikin shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng domin jin sauran shirye da muke ɗauke da su a huta lafiya. به شهر گل نباشد تردید با خنده او دشت پر از گل خندید با آمدنش در آسمان بهمن زد شعله به جان شب به رسم خورشید به شهر گل نباشد تردید با خنده او دشت پر از گل خندید با آمدنش در آسمان بهمن زد شعله به جان شب به رسم to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma kafin mun kwana da kusa mun sake ta so su da gaske labaran da aka riga aka saurara a kasar iran an fara bukukuwan kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar jami'an gwamnatin kasar iran din sun mayar da kakkausan martani a kan shugaban kasar faransa akan kiran shigar da wasu kasashe a cikin yarjejeniyar nukiliya an baiwa musulmi mata jami'an tsaro damar saka suturar musulunci a kasar afirka ta kudu da wannan zamu karkare sai Allah kama can an jima da yamma za a je mu dauki da wani shirin kafin wannan lokaci mu dudun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya